فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون sai muka mayar da annabi Musa wajen mahaifiyarsa don idanta ya yi sanyi da ganinsa kusa da ita, kuma don karta bakin cikin rabuwa da shi, kuma don ta san cewa alkawarin da Allah ya yi na dawo mata da shi gaskiya ne babu shakka a cikinsa, sai dai da yawansu ba su san da wannan alkawarin ba, kuma babu wanda ya san cewa ita ce mahaifiyarsa. Yayin da Allah ya ambaci farkon lamarin annabi Musa sai kuma ya ambaci samartakarsa ya ce,